gwamnatin tarayyar najeriya ta yi kira ga kamfanoni masu zaman kansu da su haɗa kai da gwamnatin tarayya domin yaƙi da cutar malaria karamin ministan lafiya na ƙasar dr osage ehenari shine wannan kiran a wajen wani taro da aka gudanar tare da kamfanoni masu zaman kansu a ƙoƙarin da ake yi na kawo ƙarshen cutar malaria a afirka taron wanda aka gudanar da shi a ƙarƙashin wata cibiya mai suna corporate alliance on malaria in africa an shirya shi ne da da zummar tattaunawa akan matakan da za a ɗauka domin yaƙi da cutar ta malaria pharmacist ahmed ya kasaye shine shugaban ƙungiyar masu haɗa magunguna ta ta najeriya kuma ya mun ƙarin haske game da matakan da suke ɗauka na yaƙi da cutar ta malaria yanzu national uh, pharmaceutical research and development wannan cibiya da muka yi ƙoƙari aka kafa abuja ta binciken sababbin magunguna daga gargajiyar magungunan na ganyayyaki da tsire-tsiren da Allah ya hore mana yanzu suna da magunguna kala takwas amma wanda suka fito da shi har aka shiga kasuwa shine maganin ciwon sikla wato ana kira suna maganin nifrisa ya yi nisa kuma in Allah da in kana shansa da wahala ka samu crisis ka samu matsalar ta taso don har kasoshi na gefen sukan zo su sayi wannan kuma an yi nisa da su da wani katon kamfani suna so su ringa yi da yawa sannan akwai maganin malaria nan akwai maganin ah, da zai sa koda kana da kanjamau ya kara maka karfi ya kara maka yawan abin da muke kira cd4 count garko jikinka ta daɗa ginuwa akwai kuma maganin eh, fata da dai sauransu wajen guda takwas so ana yi banda kuma waɗanda aka yi a jami'o'i bincike da ya nuna cewa cutar malaria na halaka mutane kimanin dubu ɗari uku a najeriya da ma nahiyar afirka kuma haɗa kai da kamfanoni masu zaman kansu zai taimaka wajen magance wannan cuta a nahiyar afirka baki ɗaya kamar da pharmacist ahmed ya kasai ya yi bayani to kamar da ka sani ita harkar harhaɗa magunguna a bace ba kawai wacce ta shafi najeriya ba duniya ga baki ɗaya ɗaya ne saboda magana ce ta magani da kuma lafiya yaya magani zai a jikin ɗan adam ya kuma ɗan adam zai yi wa magani in ka sha kamar yadda diga ta nuna tun ma ba ga yara da suke daga shekara biyar ba zuwa ƙasa da kuma mata masu juna biyu suna samun matsala sosai ana rasuwa kuma wasu na jigata wanda shine ya kawo cewar in ka duba ba ma wai najeriya ba afirka gaba daya nan ne matsalar tafiyawa yanzu ana magana kashi casa'in na magana malaria yana afirka sai sauran wasu asian da suke da shi to kuma fisbillahi abu ne babban al'amari wanda ko kwanan nan da aka yi taro a ingila na commonwealth yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka tattauna ya wannan matsalar take kuma ya za a shawo kanta nan da shekara biyar shi dai wannan taro da aka gudanar a nan birnin lagos ya samu halartar masu ruwa da tsaki a harkokin lafiya da kuma magunguna babin yadda jibrin murya amurka daga lagos